sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kwai cikin kaya mai taken rikita rikita littafi na 77 masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a inda wasu kuma a cikin su hakan bai musu daɗi ba dan su kan basu kima amma kori Kasim din ba daga hukumar gabaki daya Allah sarki wannan kenan sai kuma daura Jawad ne ya fara bayani akan matakan da suka bi dangane da kama su akan dukkanin bayanan sirri da suka samu sai abubuwan da suka samu a gidan kama daga mutane zuwa masu wasu abubuwan daban sai kuma adadin su dat da suka kasance su 22 idan aka hada da shugabar su da ta kasance mace sai ayyukan su da mukaman wasunsu a cikin siyasa da kasuwancin wasunsu bayan ya kammala ya mika takardar da dukkanin bayanan suke ciki ga sa Ahmad wanda shi kuma ya mika ma ya miƙa ma Diji amsa yayi ya duba na tsawon wasu mintuna kafin ya ɗago yana kallon su to duk kun ji bayanai ga jami'anmu me za ku iya cewa ku hannu wani ya ɗaga aka bashi izinin magana sa ina ganin kawai mu mika su kotu mana dan dukkanin bayanan da je ya bayar an samu mutanen nan da su a zahiri kuma duniya duk ta gani a gani na ba ma bukatar wasu hujjoji kuma jinjina kai DG ya shiga yi amma bai ce komai ba wani ya sake daga hannu shi ma aka bashi izini ni kuma sa a gani na kamar kai su kotu ba mafita ba ce, dan za a iya amfani da siyasa wajen kubutar da su yan kasa kuma su ci gaba da kallon mu da laifin da ba namu ba kawai mu rike su a wajen mu har iyakar rayuwarsu nan ma dai kawuna kawai suke ta jinjinawa wani ma ya sake miƙewa shi ma ya faɗi ra'ayinsa haka suka yi ta faɗar ra'ayoyinsu ta kowane fanni inda maganganunsu duk suna akan turbar gaskiya da kuma muhimmanci mai karfi shi dai je bai ce komai ba ganin dukkanin duk manyansa ne ke ta magana sai da kowa ya lafa sannan Diji ya kalle sa da kulawa baka ce komai ba Jawahid bayan kuma kai ne jami'in da ya san sirrin kes din nan fiye da kowa a cikin mu iska je ya ya zuka ya fesar kansa a kasa ya ce sa ai ku ne iyayenmu za ku hango abin da mu san ba mu iya hango sa ba duk hukuncin da kuka yanke mu ma zai mana daidai a gare mu haka ne jawat amma kuma da kuke kasar mu za ku iya ba da shawara mai amfani da za ta fi wadda mu za mu kawo domin ku a yanzu kuke ganiyar kuruciyar ku da kaifin tunani sannan kuke shiga lungu da sako akan kowace matsala ku ne kuke ganin komai dangane da al'umma kuke fitar kuke fita farautar masu laifi cikin kowane irin rintsi da ƙalubale mu muna ofis zaune idan kun ba da shawara ai ba zai zama kuskure ba haka ne sa to ni dai idan har shawara ta bata sauka a layi ba ina ganin kai su kotun shine babbar mafita amma kafin hakan ya dace a faɗaɗa bincike dangane da masana'antar su da wajajen ayyukansu akwai business da wasu a su ke gudanarwa a cikin kasa da wajen kasa me zai hana mu san me suke fitarwa da shigowa da su masu ayyuka a gwamnati mu san wani irin aiki suke gudanarwa a ofishinsu su ma daga haka mu ba su damar neman lauyoyi mu ma mu samu namu kwararar lauyoyin hujjata nan ita ce dukkaninsu waɗannan mutanen akwai zargin fyaɗe a kansu wanda sam ba ma a san adadinsa ba sun lalata yara da yawa da munanan ayyukansu ciki har da 'ya'yan 'yan uwansu duk yanda muke tunanin kare kanmu ga al'umma ba za mu fita ba sai an yi komai akan idanunsu ta yaya za a yi komai akan idanunsu fili kake so a ɗiba a tara duka talakawa a yi zaman kotun a gabansu kome wani ya faɗa a ɗan fusace yana kallon jeɗin. murmushi jawat yana mai girgiza kansa ba haka nake nufi ba yalla bai abin da yasa na kawo wannan maganar ta al'umma saboda idan ma muna gudun manyan kasar za su bi ta karkashin kasa wajen saya alkalan da za su gudanar da wannan shari'a muryoyin 'yan kasa zai daƙile hakan sannan kuma manyan za su tsorata domin in ba waɗannan jama'ar ai babu su musamman ma idan muka yi dubi da mafi ranjaye a cikinsu wannan shine hawa na farko da suka yi suna son komawa na biyu ba za su so sunansu ya ɓace ba ai ko don mulkin da suka ɗanɗana suke kuma kulafuci da kwaɗayin komawa Sa Ahmad da ke murmushi ya kalli Diji Saje ya zo da maganar hankali domin fa wannan faɗan domin wannan faɗan sam ba namu bane ba faɗa ne tsakanin al'ummar ƙasa da waɗannan mutane idan kuma har muka yi tunanin shiga ciki wajen kare mutuncinsu to lallai za mu fuskanci kalubale har ma a rinƙa zargin mu ma da namu dalilin mara kyau a ƙasa amma idan mun da komai ga al'umma muka kuma nuna musu su ma suna da karfin iko a kai su kansu al kalan za su shiga hankalinsu sosai sannan 'yan siyasa ba za su yi wani tasiri ba wajen yada farfagandar da suka saba kaga mun jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya mun kuma kara ma hukumar mu kima da daraja a duniya baki ɗaya ma ba wannan kasar kawai ba wannan gaskiya ne wallahi wani ya faɗa cike da goyon baya akan zancen su Jawad da Sa Ahmad DG ya ce okay ina gato za mu tsaya a wannan matsayar zuwa gobe sai mu yanke hukuncin da ya dace koya kuka ce duk kawuna suka jinjina masa cike da gamsuwa daga haka taron ya tashi lokacin karfe kusan uku na dare je babbar station ɗin ba je bai bar station din ba sai da yaje je office din Kasim ya fiddo sa shine da kansa ya kai sa har gida sannan ya wuce gidan Alhaji Babba ya iske duk sun yi bacci don haka ya wuce ɗakin da yake tunanin Bilkisu na a ciki kwance ya same ta ita kadai a saman gado ta cure waje ɗaya kamar mai jin sanyi yayi dan murmushi da cire kayansa sannan ya raba ta gefenta ya kwanta tare da tare da tura ta cikin jikinsa a take ta shaki kamshinsa sai ta gyara kwanciya kawai ta lafe tana mai sauke tagwayen ajiyar zuciya kamar wata mage murmushi ya sake sake murmushi ya sake sakewa mai sanyi ya sumbaci kanta yana sauke tasa a zuciya yana ta sake tasa ajiyar ajiyar zuciyar a jere asuba ta gari Allah sarki washe gari washe gari ta kama lahadi tunda da safe je ya samu kira daga gimbiya munaya akan takawa da kansa zai yi zo masu aburakiya gidan Alhaji babba hakan ba karamin mamaki ya ba ma Jawad ba don haka ya sanar ma da su Alhaji babba halin da ake ciki su kansu sun yi mamaki to amma idan aka yi dubi da a matsayin su abin a wajen takawa hakan ba komai bane face girmamawa Allah sarki a family house din su Jawad ma sun waye gari da shirin zuwa gidan Alhaji Babba wajen Umma Anum kamar yadda Uncle Suleiman ya bada shawara shi da wasu a cikin sauran yan uwa. Bangaren su Firdausi ma tun da farar safiya suka kammala nasu shirin na fitowa birni sai dai su sabanin yan masarauta da family da familin Jene su gidan Jawad suka yi shirin zuwa tamkar yanda Muktar mijin Firdausi ya yi kokarin sama musu adireshi a daren jiya ta dalilin wani abokinsa dan sanda. Maman Amina ma sun tashi ne da shirin nufar gidan Alhaji Babba kamar yanda je ya kira su ya sanar musu su je dan mama Safara'u ta gama da Ummu Anu. Hmm, hmm, hmm, wannan shi ake kira daga wuri ga waina. To masu saurare na, idan fa ba ku san gari ba to ku saurari daka dan yanzu za mu san ma'anar kwai cikin kaya su wane ne kayoyin su wane ne kwayayen amsoshin ku dai na nan gaba kaɗan sai ku shirya kuma domin yin gangamin tafiya gidan alhaji babba mu gane wace wainar za a zo a toya a nan shin za mu je gidan alhaji babba gaba ke ɗayan ku kenan kai kai kai kai kai kamar fa na so na fara gajiya amma a haka zan samu na tura labaran nan cike da mamaki matuka a amila ke kallon shahuda da ke zaune gaban miron ɗakin mama atika tana share kwalla ta ci jan wando da farar topkal mai kyau da aka yi mahoton zuciya a gaba gefe kuma madaidaiciyar jaka ce mai azabar kyau da aka kawo kawata da zanin furanni na zuciya sista wai me kike yi haka ne ɗago manyan idananta tai da suka sha kwalli ta kalli a Alima sake mai da fuskar ta yi ga tana daidaita jan bakinta da yayi mata das a baki har ma tambaya ta kike a Amila kin manta yau Valentine Day a duk irin wannan ranar ke ma shaida ce ai ina shirya ma bibi wani abu sannan mu dan fito yawo koda da ke ne idan shi ya ce bai zuwa tunda matsalolin nan suka fara ke ma kin san hakan bata kasance ba to amma yanda aka mai da auren nan namu ai wannan ranar ni ta zo min a daidai ko ba komai zan sake tabbatar masa yana nan daram a raina a shirye nake kuma na yi waje da wancan jakar bakauya daga gare sa da bakin asirinta cike da takaici karara a saman fuskar a amila ta girgiza kai kwalla na cika mata idanu sister yanzu nan duk tashin hankalin da muke a ciki ke ta soyayya ma kike yi wallahi ban taba sanin akwai kunya ba a idanun wallahi ban taba sanin akwai kunya ba a duniya irin jiya hatta da yan gidan nan kunyar hada ido nake da wasu dalilin halin dalilin halin da Sudat suka jefa kansu da mu amma ke tun a daren jiya na gama kin ware kamar komai bai faru ba ga mu mucin kwance yanzu haka zazzabi ne ma a jikinta wallahi ba dan su uncle Suleiman sun matsa fitar nan ba ma na san babu inda za ta je duk shirmen Salman jikinsa a sanye yake tun jiya ya kasa fita ko ina yana tare da mam amma ke shahuda da ke ma a amila wani banzan kallo tunda ta fara maganar ta ja gajeren tsaki tana daukar soson hoda da kara gyara fuskarta a amila kenan har ma ke ce kike da bakin fadar min ban damu ba a kab dinku na fi kowa shan kunya a al'amarin nan don ni ce kullum mai posting pictures din dat a kowane shafi na kin san kuma yanda nake da dimbin fans sannan a dukkanin shafukansa hotuna na iya fi na kowa yawa a cikin ku wallahi tsabar bakin ciki gaba ki daya shafuka na na rufe su ke ajiya sai da na karya duka layuka na na fasa wayar sannan na samu nutsuwa bayan wannan me kike so nayi na rasa dat na kuma rasa bibi a karo na biyu impossible dia dole ne na tsira da ɗaya domin ina kaunar mijina na san duk bayanin da zan miki ba fahimta zaki ba tunda ba auren ki kai ba dan haka kar ki bari a ji mu a gidan mutane baki a matukar hangami a amila da mama atika da ke a kwance tana duk sauraron su suke kallon shahuda da jefa cingom a baki tana kara gyara zaman gashin dokin da ke akanta da siririn mayafin da ta yafa juyowa tai tana kallon su kanta tsaye kuma je don ni fa na ma fi son mu fara isa don na ga maman bibi sosai na ga kuma kalar tarbar da za ta yi min sannan da dan sannan na dan fara cin uban yarinyan can kafin zuwa dare na tare mm, babu wanda ya ce mata a cikin su a amila ta taimaka ma mama atika ta tashi zaune don dama tuni ta shirya ba don taso ba za ta bi su sai dai kawai waɗanda suka ba da shawarar zuwa gidan alhaji babba a yau sun fi su da sun fi su da ba sa son zuwa rinjaye ba ta son kuma ta ce ba za ta je ba a fassara al'amarin da wani abu daban ko a ga kamar tana bakin cike da dawowar bilkisun ne sun iske mafi yawan jama'ar gidan su ma duk sun fito harabar gidan fitowarsu ta saka kowa ya zuba mashahu da idanu Dan ta ci wani uban dogon takalmi ne bayan damewa da ta yi cikin wando da riga uncle Suleiman ya kalle ta cikin ɓacin rai zai magana uncle Sadiq ya saurin rike masa hannu yana girgiza masa kai alamar kar ya ce mata komai dan ya san yin maganar kan iya janyo mata fitina daban musamman ma ga mama Atika da tun jiya take ta datse ma mutane magana a gidan tamkar ba uwa ce a gare su ba haɗe maganarsa uncle Suleiman yayi ba dan ya so hakan ba as a sauran ma babu wanda ya yi yunkurin cewa komai sai dai suna ta kallon shahuda da ta toshe da bakin glass ga gam a baki tana ta tauna hankalinta a kwance gidan alhaji babba kasancewar mai martaba ya sanar da wuri za su zo saboda yana da zaman mitin da su manyan jihar za su yi game da abin da ya faru a kansu da tun daga sallar asuba ba mu koma bacci ba anti batul da boss suka fita suka haɗo kayayyakin da za a bukata na haɗa abinci kasancewar muna da yawa don nan da nan muka shiga ba da hada-hadar breakfast Koma na ce dai suna yi dan ni kam ba ma wani aikin kirki nake ba dan san bana jin daɗin jikina wasu na gyaran gida wasu na haɗa abinci haka aka yi aikin zuwa takwas na safe komai ya yi tsaf kowa na ta kokarin yin wanka da yake boss ya ɗauko mana kaya ni da shi tun fitar da suka yi da anti sai ban ji damuwa da tunanin me zan saka ba na shiri na tsaf cikin doguwar riga les ɗin da ya ɗauko min sai dai bayan fauda babu abin da na kara turare ma kaɗan turare ma kaɗan na saka na yafa mayafi na fito falo inda nake ɗan jin maganganar su anum zamana bai fi da mintuna uku ba muka ji karar buɗe gate miƙewa duk muka yi bus da anwar ma suka fito tare da alhaji babba da suka sako a tsakiya ya sha gayu cikin farar shadda kal har da babbar riga fuskar sa fa alamar gyaran fuska ya sha a ciki sai ba za ka sai baza kamshi suke su duka uku ido muka hada da boss muka yi ma juna murmushi su ne suka fara fita mu kuma muna biye da su lokacin har motoci guda uku zuƙa zuga sun gama shigowa sauran kuma duk sun tsaya a waje alamar ba za su samu waje ba dan haɓar gidan bata cin mota fiye da bakwai akwai kuma tabatul bus sai na alhaji babba guda biyu abu sadiq ne ya fara fitowa sai abu sai abbu da gudu anum ta nufi abbu ta makalkale sa shi ma ya tarbi diyarsa cike da doki da kewa duk da shekaran jiya suka rabu mota ta biyu gimbiya munaya sai mai martaba sarki samir saifuddin da ke izzar nan tasa da kwarjinin girma da mulki a take dogare suka fara jera masa kirari tare da lullube gaban motar har sai da ya fito Allah ya taimaki dan autan jimina gagara daukar shaho ɗawisu sarkin ado hadari sagabanka inda kake so kaga dutsen cikin ruwa baka san ana rana ba kainuwa da shan Allah dan sarki jikan sarki babban sarki kuma insha Allahu baban sarki kuma insha Allahu duk da sarauta da mulki na wannan sarki yana girmama duk abin da ya kasance a gabansa ma'ana wanda ya san ya girme sa a shekaru don haka ko da Alhaji babbar da suje suka karasa gabansa kasa ya rusunar da kai alamar girmamawa ga Alhaji Babba don ya tabbata a haife zai haife sa. Sosai Alhaji Babba ya ji daɗin wannan girmamawa har fuskarsa ta bayyana ba a ɓata lokaci ba aka yi musu jagora zuwa babban falon baƙi na Alhaji Babba da ya sha gyara da ƙamshi an kuma shirya musu abincin karin kumallo gimbiya na riƙe da ni sai faman taba jikina take da tambaya ta mai ke damuna ni dai kaina a kasa nake faɗa mata babu komai kawai gajiya ce da yake ita bata bi su takawa ba muna tare da ita ne sai umma karama ke faɗa mata ai ta samu jika ne a take umma ta rikice da murna ta rungume ni a jikinta kai ka ce ni din ta ce da gaske hakan ya kara saka kimarta da mutuncinta ga su ummu anum da ma duk wanda yake a wajen daga haka muka yi zaman yin breakfast inda ummu ta saki jikinta sosai ko dan dama can ta riga da ta saba da ummu anum ne oho sai dai kowa ya ci ya koshi alhamdulillah sannan su nabila suka gyara wajen banda ni da ummu anum ta hana ni tashi a cewarta na zauna na huta haka nan Allah sarki a can falon baki kam abbu kasa sakewa yayi ya ci abinci saboda nauyin alhaji babba da yake ji haka ma takawa da ƙyar ya sha haɗaɗɗen shayin da Ummu Anum ta taima haɗi na musamman saboda ta san shi da abu suna matukar son shayin don idan takawa ya je can sosai yake shansa sai farfesun kan rago da shi ma yana matukar son sa alhaji babba babu ruwansa mutum ne mai sakewa da jama'a da jan na ƙasa da shi a jiki don haka ya yi ta jan su da hira har dai sai da suka saki jiki da shi musamman ma abu da ya fahimci shine sirikin nashi ko don nan nokewar da yake ta faman yi Bayan kammala cin abinci dukkaninmu muka ɗunguma falon baki inda su takawa suke kamar yadda Alhaji Babba ya ba da umarni. Muna gama zama sai ga kira ya shigo wayar bus tashi yayi ya fita. Mintuna bai fi uku ba ya dawo ya sanar da cewar su Uncle Suleiman ne damar shigo da su Alhaji Babba ya bada. Tunda suka shigo falon ido na ya sauka akan Anti shahuda sai kaina ya daure. Ba wai alamunta na nuna ba ta tare da damuwa ba ne ba kuma shigarta ce ta bani mamaki ba don dama na saba ganin abin da ya mafi hakan yadda take ta faman shigewa jikin bos da shi hankalinsa ma baya kanta ne ya bani mamaki ina jin lokacin da take faɗa masa wai tana son magana da shi ban ji ya ba ta amsa ba bai ma kalle ta ba ga ya bar inda take ya nufi kusa da Alhaji babba ya zauna harara ta watso min tare da jan tsaki ta koma kusa da kakarsu ta zauna dan dan tsallakawa inda boss yake dai babu dama na sani dauke kaina nayi tamkar ma ban ganta ba dan ni bata dan gabana wallahi sai da aka fara buɗe taro da addu'a kamar yadda addini ya koyar kafin kowa ya fara magana ummu anum ta kalli alhaji babba cikin girmamawa ta roke sa don Allah tana son idan da hali a kawo dat da Uncle Nasir da Alhaji Kokino gidan kafin ita da kafin ita dai ta ce komai don tana son ta maimaita dukkanin abin da ta sani a gaban su gudun kar ma a ce ta musu kazafi kowa kallon bus yayi don an san dai wannan aikinsa ne kansa ya girgiza yana gyara zaman sa bani da wannan damar domin kes ɗinsu babba ne sai dai ai su ai sai dai sai dai kuma ya yi shiru yana ɗan kallon sashin da takawa yake murmushi sarki samir sai kuma ya yi shiru yana ɗan kallon sashin da takawa yake murmushi sarki samir da ya fahimci inda ya nufa ya yi bai ce komai ba ya ɗauki wayarsa ɗaya a cikin wayoyinsa ɗan danne danne ya yi kafin ya ajiye da alama dai text message ya tura babu jimawa kuwa wayarsa ta yi yar kara alamar shigowar sako dauka ya ya duba sai kuma ya aje yana kallon boss shi ma kallon sa yake yi takawa ya jinjina kai alamar an gama murmushi boss yi yana rasunar da kansa alamar girmamawa da jinjina da dan lokacin jira ne gimbiya ta yi amfani wajen ba su labarin yadda aka yi su takawa suka tsinci umma anum har kai ta asibiti da maida ta saudiya da maganin da aka nema mata bata kai karshe ba aka iso da sudat kowanne kowanne a cikin ankwa gabaki ɗayansu kansu a doke sun kasa kallon kowa da ke falon saboda kunya jami'an tsaron ma da ke a tare da su ba su ba da damar ko kowa ya raɓe inda suke ba don cikin kuka a amila ta nufi dat amma sai suka ɗaga mata tsawa sai suka daka mata tsawa haka ma yaron onkul nasir autansa hana shi taɓa abbansa aka yi dole ya koma jikin mamarsa yana kuka ita ma tana yi gyaran murya takawa yayi a take falon yayi tsit sai karar AC kawai da ta taimaka ma cin kushewar falon da kake ji don falon yayi matukar cika sosai haka ya saka je miƙewa ya tada yaran da ƴan matan ya ce su koma falon cikin gida ba dan sun so ba duk suka miƙe har Bili sai dai kuma Alhaji babba ya buƙaci Bilkisu da ta dawo a cewarsa zaman yana da nasaba da ita ita da anu. dawowa muka yi muka zauna dama a raina na ji haushin ganin banda shahuda aka kora sai mu don tashi ta yi ita duk da kuma har da ita ya nuna din ina ga kuka Ina ga kuka ba shine ya dace a ce mun yi a wannan lokacin ba. Hakuri da yin amfani da lokacin za yi domin warware matsalolin da ke a tsakiya. Takawa ya faɗa a hankali yana kallon kowa da ke falon. Hakan ya sa kowa ya sake nutsuwa aka sake mai da hankali ga gimbiya da ta ci gaba da ba da labarin Umma Anum. bayyanar cikinta da kuma aurenta da abu da haifuwar anum sai a yanzu dat uncle nasir alhaji kokino suka ma fahimci halin da ake ciki gaba ɗaya ganin umma anum da jin karin bayani game da ita daga bakin matar sarki ya saka su diriri cewa sai kallanta suke hawaye na kwarara bisa fuskokinsu onkul nasir ne cikin kuka ya ce tabbas ba farkon ba karshen da a ce na san da zuwan wannan rana da ban biye mai yaudara ta azzalumai irin ku ba Alhaji Sadi yau gashi babu Alhaji gashi yau babu Abdulaziz a duniya amma ina cikin tsananin kunya mai muni da kokaramin ɗana bana son dubawa mama kin ba da gudunmawa ke ma yayi maganar yana kallon mama Atika da ta dukar da kai kasa tana hawaye da baki zama mai hasada da kyashi ba da ban tsinci kaina a wannan halin ba da baki zama mai son tafi da baki zama mai son tafi kowa ba da ban tsinci kaina a haka ba tabbas ke uwa ce mafiya tabbas ke uwa ce mahaifiya a gare ni amma tun daga jiya na fara jin nadamar hakan kai cin rayuwar da take karewa da dana sani da rudani kai cin jin daɗi da arzikin da sakamakonsa yake zama wuta ina ma ni ne abdul aziz ba shi bane kai ba kuma za ka taɓa zama shi ba azzalumi mai mai mai mai da halacci da butulci Umma Anam ta faɗa a harzike idanunta sun kaɗa sun yi jazur da ɓacin rai numfashi takawa ya sauke yana gyara alƙyabbarsa ya ce ina ga maimakon wannan kace na ce ɗin me zai hana mu tafi kai tsaye akan abin da ya tara mu anan umma anum me ke faruwa cikin soyawar zuciya umma anum ta kalli takawa da yi mata maganar tana haɗe zafin da take ji a kirjin ta kafin ta mai da dubanta ga jama'ar falon baki ɗaya ba sai na maimaita wa kowa ba kowa ya san wacece ni diyar wacece sannan wane ne ya kasance mijina a shekarun baya gwagwarmayar da aka sha kafin zamansa wani abu har ma ya zama wani abin abdulaziz mutum ne mai matukar san yan uwansa bai haɗa san su da kowa ba hatta ɗan da ya haifa yanda yake kaunar su al'amarin har tsoro yake bani dan ni dai na san su ɗin da wahala a ce suna son sa kamar haka sai dai kuma ban taɓa magana ba dan hakan ba hurumi na bane ba halayyarsa ta samo asali ne kuma da yanda mahaifiyarsa ta yi masa tarbiyya akan kaunar 'yan uwansa da zuciya ɗaya Abdul aziz yana da abokai tun kan ya zama wani abu sai dai babu wanda ya fi shakuwa da shi kamar alhaji sadiq kokino duk da kuwa ya girme sa da shekaru masu ɗan tazara tare suka yi karatu tamkar yanda ya faɗa min sannan kuma amini ne a gare sa ba wai aboki kawai ba sadi ya taka matukar rawa a baki a bikinmu don a lokacin ya fi abdulaziz abin hannu saboda shi yana juya dukiyar da mahaifinsa ya rasu ya bar masa ne shi da kaninsa bayan aurenmu na sha zuwa gidansa wajen matarsa haka ma matarsa tana zuwa wajena sosai a haka muka zama aminai sosai har Allah ya daga darajar Abdul Aziz ya zama gwamna wanda Sadi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka akan hakan har Abdul Aziz ya amince duk da baya bukata har ga Allah siyasar da Abdul Aziz ya shiga ba ta ba ta taba kwanta min a ba ba ta taba kwantar min a rai ba sai dai na yi shiru ne saboda su mama Maryam da baba duk sun amince masa kuma shi ma na ga ya karba Alhaji Kokino yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta nuna min muhimmancin mutane irin su Abdulaziz a cikin masu mulkin kasar nan tun ina ganin suna tozarta shi ne kawai har na yarda da su na shiga jerin masu sa masa albarka da masa addu'o'i a haka ya kammala shekara hudun farko a gwamna aka tsaye da shi takarar shugaban kasa a bazata ya so ya bijire a lokacin kam amma muka tsaya kai da fata ni da Sadi da Nasir da wasu a 'yan uwansu wajen rokansa ya tsaya tun da jama'a ne suke bukatar hakan haka ya kura don darajar rokon da muka yi masa an shiga hikimar an shiga hidimar kamfan an shiga hidimar kamfen da sauransu har dai gwamnati ta tsaya Abdul Aziz ya zama shugaban kasa harkokin mulki sun fara zama da kafafunsu yana da watanni hudu don an yi naɗe-naɗe ga waɗanda ya dace ciki har da Sadi wanda ya samu mukami mai tsokar gaske haka ma Alhaji Ali cikin amincin Allah suka fara fiddo da ayyuka na ci gaban ƙasa wanda ina ɗaya daga mashawartan na cikin gida 'Yan kasa na ta murna da nuna jin daɗinsu sai dai kuma ga Abdulaziz abubuwa sun fara canzawa, walwalarsa da kuzari duk sun fara raguwa. Idan ya zauna sai ka gansa zugum tamkar wani wanda abin duniya ya addaba. abotarsa da Sadiko Kino kamar ta fara ja baya don yawan zuwa da yake yi gidan sai na ga ya rage daga shi har Ali a koda yaushe ya dawo gida yana manne da Jawad kamar wani wanda za a kwace masa shi idan na tambaye sa me ke damunsa kuma sai ya ce da ni babu komai ko ya ce harkar mulki harkar mulkin kasar nan sai addu'a Bilkisu babu komai cikin sa sai bakin tashin hankali a zahiri kawai shugaban kasa yake amsa sunansa amma a baɗili ɗaure yake da ɗaure yake ta mau'agun waɗanda ke zagaye da shi nakan nemi fashin baki akan wannan magana a duk sanda ya yi ta amma sai dai ya yi murmushi kawai baya cewa komai tun ina kokarin tambayar sa ma har na daina sai dai ina ta sama sai dai ina ta masa addu'a yana wata na goma a hawa mulki na kasa hakuri na yi masa tambaya akan Sadi da Ali amsar da ya bani ita ce kawai babu komai hakan yasa na ji babu daɗi gaskiya don har na nuna masa mutum ne shi mai matukar saukin kai ga iyalansa sai ya zauna ya dinga bani hakuri da min nasiha akan wani abun barinsa a yanda yake yafi muhimmanci fiye da taunasa nan ma dai hakura ne na barsa ba don na so hakan ba sai daga baya ne na samu mama Maryam da maganar don abun ya kasa barin zuciyata a ranar ya zo nan gidan sai dai ban san me suka tattauna ba da ya koma gida kuma ban tambaye sa komai ba umma anum ta sauke numfashi da share hawayen da ke gangaro mata wanda su bilkisu ma kukan suke a hankali kafarta mai ciwo ta dan miƙe da ci gaba da faɗin a daren wata juma'a da ke daidai da cikar Abdul aziz shekara ɗaya da wata ɗaya akan kujerar mulki sai ya yi baki bayan sallar isha'i tunda na ga har ya yarda zai ga bakin na tabbatar masu muhimmanci ne dan a ka'ida shugaban kasa baya irin wannan zaman musamman da daddare kuma a cikin gida idan ma a falansa ina son tashi na bisa na ga wane ne jawad da ke fama da zazzabi ya hana ni tashi dan yana ta faman kuka haka na kura na amfani da telefon na kiran su wasila da ke ɗakin su don suna a tare da don suna a tare da mu ne kowa ya sani Rahama ce ta daga wayan a cewar ta Wasila ta yi bacci. Umarni na bata akan ta saka kaima ta saka a kaima bakin Abdulaziz abin sha idan kuma suna bukatar wani abu sai a hada da shi. Ta ansa min da to tana katsa kiran kusan mintuna arba'in da yin haka har ma na manta ina jiran shigowarsa ne kawai sai ga Rahina ta shigar min a wani iri. Fada na fara mata don ba sa shiga ɗakinsa in ba da wani babban dalili ba cikin rudin da take ciki tace ki hakuri yaya wallahi wani abu ne tsakanin a ne. zo mu je ɗakin ki ke ji dan Allah kada ya Abdul ya shigo ban mu ban musa mata ba na bi bayanta muka fita ina goye da Jawad da yayi bacci a bayana yaya wai dan Allah me yasa Alhaji Sadi ke son yaya Abdul yayi ne yake ban gane ba ban gane ba Rahama me ya faru kai Koma yaya ne duka-duka anan zan dakata. Sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya don labarin namu ya riga da ya zo ƙarshe ma.